Sucks, sucks, sucks, mai sara ba zai iya sarrafa ƙarfe ba, ku faɗawa mai tono ba zai cire saiwar dutse ba, ku faɗawa mai jifa ba zai samu mai ban Allah ba, ku faɗawa magulmata ƙaniyarsu in ba su fasa ba, ku faɗawa ma hasada za ta kashe su in ba su daina ba, ku faɗa masu ya bu'u da malam ba bai yarda da zafi ba shi yasa shi yake ta gaba yau kanan ka sha kansu yau kanan ka zarta su yau kanan ka ke zaki zaki ne koya mutu ya fi gaban karnai madugu uban tafiya kanal mustapha kai dai gayya